والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته أم كيف يكون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس أم كيف يستفق بمعاصي الله ولا يستفق به الخلق وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم وأنه نسيهم كما نسوه وأهانهم كما أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له ومن يهن الله فما له من مكرم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله ولم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لأبده وتركه وتقليته بينه وبين نفسه وشيطانه وهنالك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاح قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يجيب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره فسي مهملا لمسالك نفسه مضيئا لها قد أدخل الله قلبه الذكر واتبع هواه وكان أمره فرطا قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف أو خيال صيف كما قيل أحلام نوم أو كبل زائل إن اللبيب بمثلها لا يقبل وعدم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاءته حدها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالزبن والهوان وأبخس الثمن فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض الله سبحانه يعوض عن كل شيء ما سواه ولا يعوض منه شيء ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء كيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين وكيف ينسى ذكره ويضيء أمره حتى يسيه نفسه فيكسرها ويظلمها أعظم الظلم فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه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 a nan cikin garin katsina a wannan yammaci na na talata daren laraba yau sha ɗaya ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan sha ɗaya miladiya ta 2014 a wannan majalisi mai albarka wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa shafi na al-imam ibn qayyim ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala kuma wannan shine darasin mu na da hudu a jerin gwanin darussan mu kuma na wannan majalisi wannan shine na 230 daidai a gabanin mu mu shiga karatu na farko muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake ba mu dama da sake hara mana lokaci domin sake saduwa a wannan majalisi muna fatan abubuwan da suka gabata na ayyukan da'a da ibada wanda alhazai suka je suka yi suka dawo da waɗanda mazauna gida suka yi sallolinmu da azumin mukanmu da sadakar da muka yi da insani da sada zumunci da duk wani aikin alkhairi da muka yi muna fatan Allah ta'ala ya karba ya sa mana a cikin sikerin mizanin mura na gobe kiyama akwai tambayoyi guda biyu da za mu ansa su kafin mu shiga karatu na farko yana tambaya yake cewa don Allah a faɗa masa hadisan da suka yi magana ko suka hana durkuso yayin gaida wani da inda zai same su to hadisin da ya magana akan durkuso hadisi ne guda daya wanda yana cikin jami'u tirmidhi hadisin anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu saboda durkuso ba al'ada ce ta larabawa ba larabawa ba su da al'adar durkuso yayin gaisuwa shi yasa ba a zo an samu wasu hadisai da suka yi ta magana akan durkuso saboda annabi da zai zo ya samu larabawa suna yi ba a duk da cewa akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan akan sujjada wanda sujjada bilkusu yana iya zirga cikin sujjada ta wata sigar kamar yadda za mu bayani hadisin anas yana cikin jami'ar tirmidhi hadisi ne tabbatacce wanda wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mutum ya haɗu da ɗan uwansa zai kama shi ya sumbace shi a yaltazimahu fa yuqabbiluhu qala la rajulun laqiya akahu a yaltazimahu fa yuqabbiluhu qala la zai kama shi ya rungume shi ya sumbace shi annabi ya ce a'a yace afa yanhani lahu wa afa yanhani lahu zai durkusa mata kala la ya ce afa yi safihu su yi hannu da shi annabi ya ce na'am to wa sauraka ya zo a cikin sigar tambaya annabtar ta ya magana da su a cikin sigar tambaya saboda asasan ba wani abu ne da ake yi bare har ya gani ya ce kai ya kai abin nan akwai dai sahabbai da suka yi yunkurin su yi masa sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su kamar hadisin mu'az da cikin yana cikin mutum imam ahmad da waninsa da ya je ya gano a farisa abin a sham ana yi wa wasu manya-manyan malaman addini da yake ganin ai annabi sallallahu alaihi wasallama a hakku shi ya fi cancanta a yi masa da ya zo yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a la yanbaghi an yasjuda ahadun إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن li zawjiha li'izami haqqihi alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bai dace bai kamata ga wani yayi ga wani sujjada ba da zan umarci wani ya yi ma wani sujada sai in ce mace ka yi wa mijinta saboda girman hakkin sa da yake kanta da sujjada a larabci durƙuso ma na kiransa sujada. kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa banu isra'ila wadkhulul da sujada. وادخلوا الباب سجدا sujada, ba ba da goshi za su shiga ba da za ka shiga gida kana gurza goshinka a ƙasa mai ma ka san ba saboda haka malaman tafsiri za ga suna maganar abin da ake nufi da sujjadan a nan ai munhani ku shiga kuna masu durkuso wato ku sunkuya ku shiga a sunkuya a durkushi shine abin da ake nufi da da sujjadan saboda larabci sujjada durkuso akan kira shi sujjada kaga ashe duk hadisan da suka hana sujjada surkuso ya shiga ciki sannan malamai sun yi magana a kansa. malamai kamar al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah a cikin tafsirinsa ya yi magana a kan haramcinsa. Imam Nawawi ya yi a cikin littafinsa sa al har yake cewa kada ka ru idan kaga ana yi wa wasu manya da annabi sallallahu alaihi wasallam ake koyi ba da wani ba haka nan al-bujairami a cikin hashiyarsa shi ma ya magana akan akan lukusu sai wannan kuma da yake tambaya cewa menene gaskiyar neman magana menene gaskiyar wannan maganar wai wayan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ya aika a kirawo masa sayyidina muawiya sai aka je aka ce masa manzon Allah sai aka je aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah, yawa sai ya ce aje a ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci yake ci shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa muguwar addu'a cewa kada Allah ya kosar da shi daga ran nan bai kara koshi da abinci ba to hadisin asalin hadisin asalinsa akwai hadisin asalinsa sai dai yadda aka kawo yadda shi ya rubuta ko haka ya ji ko kuma dai shi ne bai ji sosai ba ko wanda ya ji abunsa ya so ya shigar da wata gugunar manufa shi sa ya cancanza abubuwan lahadi sai yana na cewa musulun kuma ana kawo shi a falalar muawiya ba a wurin suka ba ana kashi a babin falalar muawiya hadisin ah, abdullahi dan abbas hadisin abdullahi dan abbas ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ya kirawo masa muawiya sai ya dawo ya ce abinci yake ci ba wai muawiya ya ce ka je ka ce abinci nake ci ya ce kira mun muawiya sai ya dawo ya ce abinci yake ci sai ya sake tura shi je ka kira mun muawiya sai ya dawo ya ce abinci yake ci a na ukun sai ya ce la ashba Allahu matsala. kada Allah ya kosar da shi to wannan shine hadisin kaga a cikin hadisin babu magana cewa ya ce a je a ce wani aje a ce wani kari ne a ciki ba ba so ibn abbas shi karan kansa in ya ya gan shi yana cin abinci musamman ma ibn abbas a lokacin yaro ne ya ya ya abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai gama ma balaga ba yanzu shekara sha biyar ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yau ga yaro ne karami yana leƙa ya ga yana cin abinci zai juyo ce wa manzo Allah abinci ki saboda ba lalle kiran ya je ma kunna kunna mu ba to amma a da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ashba yana nufin ya yi masa mummunan addu'a yana nufin ya face shi ya zage shi a laraba suna da wata ɗabi'a wanda malamai suke cewa in sun yi wannan magana ba ɗaukanta a zahirinsa. kamar lokacin da mu'azin ibn jabal hadisi yana da cikin arba'u da hadisi lokacin da mu'azin ibn jabal sallallahu alaihi yake cewa kuffa alaika hada nabi ya kama harshe sai ce ka rike wannan yace fa a inna la mu'akhaduna bima takallamu bihi ya rasulullah yanzu magana ta ba za a kawo annabi la sai wasallam yace masa ka ummu haka ba wai yana nufin ya baka masa bane kalma ce ta tsawatarwa kamar ka ce baka san wannan ba ka ummu sannan malamai abinda suke cewa duk waɗanda suka yi sharhin hadisin da yake suna da kyakkyawar manufa dangane da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam tun kansu abu eh, abu al-abbas al-qurtubi eh, eh, a littafinsa al-mufhim har zuwa kansu al-qadiyya al-maziri al-qadiyya wanda duk suka biyo baya suka yi sharhin hadisin suna cewa wannan hadisi yana nuna falalar muawiya saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ni mutum ne ina fushi kamar yadda mutane suke fushi ina yarda kamar yadda mutane suke yarda arda kama yarda al-bashar wa aghdabu kama yarda al-bashar ina yarda ji farin ciki kamar yadda ina kuma yin fushi sai ya ce to kowane mutum ayyu ma rajulin min ummati kowane irin mutum daga cikin al'ummata da zan yi masa wata mummunar walaysa laha bi ahli bai cancanci in yi masa wannan addu'ar ba to ya Allah ka rikida wannan addu'ar ta koma rahama da tsarki da da ainihin kubuta a wajen karana gobe kiyama gare shi saboda ka da sai ce duk mutumin da zai wa wata addu'a irin wannan ba tare da ya cancanci a yi masa ba to Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka jirki da ta ta zama rahama gare shi ta zama tsira gare shi to kaga Muawiya ya samu rahama da tsira daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu a cikin hadisin abin da yake nuna cewa muawiya ya kangare wa manzon Allah ne ko yake ya ji ya ansa kiransa kuma a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bil mu'minina kana bil mu'minina rahima ba yadda za a annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kira wani sahabi bai zo ba dan take tsine masa annabi mai tsananin rahama ne ga mu'minai azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ko kai da ɗanka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son al'ummarsa ya fi yadda kake son ɗanka ko wani dan uwanka zai wahala dan ka ce a kirawo maka ɗanka an zo an ce yana cin abinci sai ka tsine masa albarka inda wani zai wani ce kai baka da hankali ya za ka tsine masa albarka ɗanka ne fa na cikinka to tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa ya fi wannan so imam muslim lokacin da ya kawo hadisin sai ya kawo hadisin ummu sulaim bayan sanan take da ya kawo wannan sai ya kawo hadisin ummu sulaim wanda yana kunshe da wannan magana ta karshe wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata yarinya kamar yarinya ce karama da take a wajen ummu sulaim ta fito yarinya ta kurkura haka tana fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta sai yake mata wasa sai yake cewa la ka bura sinuki wato kada ki girma sai ta koma tana kuka sai ya aka yi aka yi sai maza Allah ne ya yi addu'a wai kada in girma ita zama haka yar gujin yar gujin da ni haka sai hankalin ummu sulaim ya tashi sai ta dau mayafi ta dau eh, hijabi sai ta fita ya rasulullahi ya ya kuma yarinya karama haka a yi mata addu'a sai ta zama haka ya gujin kar girma to sai a nan alaihi sai ya faɗi wannan magana ta ƙarshe da na faɗa ce ke baki san abin da na yi alkawari tsakanina da ubangiji ba na alkawari tsakanin mutumin da na yi masa wata addu'a da ba haka ya cancanta ba Allah ya jira masa ita ta zama rahama imam muslim saboda fiqhunsa kuma dan saboda irin masu wannan mugun nufin yana kawo hadisin muawiya sai ya biyo bayan da wannan hadisi dan ya fassara maka hadisin muawiya to amma waɗanda suke abinda laraba suke cewa ya sadu nuna filma ilakir da za su je cikin jagwali suke za su kama kifi a ciki kullum kokari suke su samu wani abin da za su sake da shi su ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma awaya je sirri? sai da mu awaya gada ce wanda yake so ya kai da zagin sa Abubakar da Umar to sai ya biyo ta kanta sanan zai fara yana fara sai ka ji to karshe ba zai bar kowa ba kuma Allah ya kiyaye mu malam yana mana magana kamar yadda muka sani akan hukumomi da Allah ta'ala azaba da Allah ta'ala yake yi ga mutumin ko mutanen da suke laifuffuka babu tuba da komawa zuwa ga Allah cikin irin hukumomin da yake faɗa ya faɗi hukumar zahabul haya wato Allah ta'ala ya tafiyarwa da mutum kunya daga fuskarsa wanda kuma alhaya'u khairun kulluha ko khairun kulluhu kunya gaba ɗayanta alkhairi ce wanda shine abu na ashirin da biyar da ya faɗa sannan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn al-qayyim na ashirin da shida ya faɗi uqubatun abin nan cikin uqubatun dhunub ya faɗi cewa "An annaha tud'ifu fil qalbi ta'ziman rabbi jalla jalaluhu tana wato raunana ganin girman Allah ta'ala a cikin zuciyar bawa to shi ne yake cewa wa kada ashara subhanahu ila hada fi kitabihi wa kada ashara subhanahu ila hada fi kitabihi inda عند ذكر عقوبات الذنوب وأنه أرتسى أسبابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطلع عليها بذنوبهم وأنه نسيهم كما نسوه وأهانهم كما أهانوا دينه amrahu, كما ضيعوا أمره يتي الله تعالى ياي إشارة زوا جوانا أشكل التافنسا lokacin da yake ambatar ambatan hukumomi azaba iri iri da yake yi wa masu laifuffuka wa annahu arkasa arzabaha bima kasabu Allah ta'ala ya tozartar ya wulakantar da Mazowanta saboda abin da suka tsuruta mabalakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkatahum bima kasabu Allah ta'ala ce mabalakum fil me ya hada ku be gare ku dangane da munafikai wasu kungiyoyi guda biyu wanda Allah ta'ala arkatahum bima kasabu ya kaskantar da su saboda abin abinda ai azallahum bima kasabu Allah ta'ala ya kaskantar da su saboda laifukan ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa ya toshe zukatan kafirai ya dode su saboda laifukansu lallazi na kafaru sawa'un alaihim a zarta am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ishawa wa lahum azabun azim ubangiji ta'ala yace ya toshe jinsu da ganin su kuma ya toshe zukatansu wa qada ala wa qada alaiha bi dhunubihim ubangiji ta'ala yayi tsafti tarika zukatan su wa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun ubangiji ya rufe ya dode zukatan don haka ba sa fahimtar komai na alkhairi kowane irin alkhairi baya shiga zuciyarsu wa annahu nasiyahum kama nasu kuma Allah ta'ala ya manta da su yadda suka manta da shi ubangiji ta'ala ya yi musu sakamako gwargwadon irin aikinsu irin aikin da suka yi ubangiji ala shi ma ya watsar da su na atatka ta ha fa ka zalika yawma sa. yadda ayoyinmu suka zo ka watsar da su haka kai ma za a watsar da kai فذوقوا yau, نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Allah ta'ala ce ku ɗantane azaba ta wannan yini inna nasina ku ma nasitum liqa yawmikum hada saboda abinda kuka manta na haduwar ku da wannan yini na wannan yinin inna nasinakum mu ma mun manta da ku wa ahanahum kama ahanu dinahu Allah ta'ala ya tozarta su ya wulakanta su kamar da suka wulakanta addinin sa wa dayyahum kama dayyahu amrahu يا عينهم توزر تاسكم عندك توزر الامر انت ولهذا قال تعالى في ايه سجود المخلوقات له فبدعك الله تعالى اتكين اير بيوم قدر سجد الحديثو جباء ايد سكي مسا الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وبنجي تعالى يكي جاء لم ترى بتسني بني أن الله يزل له من في السماوات ومن في الأرض وأن سكي سمي دكا وأن سكي كسا دكا يكون دكا هلتو الله تعالى هي أكسا إن بند أن أدم دا الجن دكا هلتو دكا نسم دا كسا suna sujjada ga Allah sai ubangiji ta'ala kuma ya faɗi wasu daga cikin waɗannan halittu domin ya janyo hankalin mai karatu zuwa ga fahimtar a yadda ubangiji ta'ala masu bautarsa suke bautarsa sai ya ce wa shamsu wal qamaru wal nujumu wanda a shamsu wal qamaru wal nujumu sun shiga cikin man fis samawat suna cikin abinda da duk yake sammai to amma ubangiji ta'ala ya sake ambatansu, sannan kuma ubangiji ta'ala ya ce wal jibalu wash shajaru duwar watsu da itatuwa da ainihin dabbobi masu tafiya a doron kasa wannan kuma duk sun shiga cikin banfil art amma ubangiji ta'ala ya sake ambatansu, su ya ce wa kafirun minan nas saboda mutane ba duka ne suke rusunawa suna yi wa Allah sujjada tsawon ba wasu ne suke yi wa Allah sujjada su ne wanda suka yi imani da abin da ya aiko manzanninsa da shi ya saukar da littafansa da shi amma waɗanda suka kafirce waɗanda ba ta yi shi ya yasa sai aka ce wa kasirun minan nan, wa kasirun haka alaihi al'azab da alaihi alaihi al'azab da yawa kuma azaba ta cancanta akan su wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim Allah ce duk wanda Allah ta'ala ya tozarta shi wanda Allah ta'ala ya wulakantar da shi to babu kuma wanda zai girmama shi babu wanda zai ba matukar dai ubangiji ta'ala ya tozarta shi shi yasa a cikin addu'ar witiri da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa alhassan ya ce ya rika yin ta a cikin wuturinsa innahu la ya izu la ya zillu man من واليت ولا يعز من عاديت إنه لا يذل من واليت duk wanda ka jibinta ka zama ya zama naka ka zama nashi to babu wanda zai isa ya wulakanta shi ko ya tozarta shi haka nan duk wanda kai ka ƙi shi to kuma babu wanda ya isa ya ɗaukaka shi wa man yuhini Allahu fa ma lahu min mukrim wanda duk Allah ta'ala ya wulakanta da shi to babu ida ba ya da wanda kuma zai karrama shi فإنه فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانه ما لا يتي سبودا يعني سكا ولا سكا أينه آه، سجدا بألا تعالى تزم بقوم بأوجنس سكا تودر تين سجدا بألا تعالى واستخفوا به سكا رينا سيوى ألا تعالى سجدا ولم يفعلوه لها تسكت أي كفاوة أهانهم سيء بجدي يولا تنتسوا يتعود الكاسو فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم ما يقوم أن جدي يتعود الكاسو تباسل ولوان إليه كرماسو ومن ذا ومن ذا يكرم من أهانه الله وانين وانا وانا زي إياه باما وانا الله تعالى يولا أن تاشي كذبان تتشي باشي قرمه بابو شي أو يهين من أكرمه الله وانين وانا وانا زي إياه ولا أن تودى الله تعالى يباشي كرمشي ya ɗaukaka shi musamman ma da yake wa min uqubatiha yana daga cikin uquba uquba da Allah ta'ala yake yi wa masu laifuffuka mutane ne ɗaiɗaiku ko al'umma ce wanda suke laifuffuka suka komawa ga Allah wanda wanda ita ce uquba ta ashirin da bakwai da ibn kai mai ambata An annaha tastad'i nisyan Allah li 'abdihi wa tarkahu وتقليته بينه وبين نفسه وشيطانه وهناك الحلاك الذي لا يرجى معه نجاح ما لا يتي yana daga cikin hukumar da Allah ta'ala yake yi wa masu laifuka ko mai laifi da baya komawa ga Allah ya tuba wannan laifukan da yake yi za su ga masa Allah ta'ala ya watsar da shi wa tarkahu ya rabu da shi ya shi da kansa ya kyale shi shi da kansa da shaidaninsa wa hunaka alhalaku allazi la yurja ma'ahu najah yayin da Allah ta'ala ya watsar da mutum ya rabu da shi yace je ka ka isar wa kanka ka yi wa kanka ka ji wa kanka to wannan halaka ce da ba a tunanin akwai tsira tare da ita matukar Allah ta'ala ya kyale ka da kai karan kanka ka je ka yi wa kanka to ka gama halaka babu inda za ka je kuma babu abin da za ka iya yi to duk sanda bawa ya yi buris da umarnin Allah ya manta da Allah da ambatan Allah ya cire san Allah daga zuciyarsa ya cire tawakkali da kyakkyawan fata daga wajen ubangijin da kyakkyawan da so ga ubangijinsa ya cire tsoro da kashiya ta ubangijinsa daga zuciyarsa to abinda zai zama sakamakon wannan shi ne ubangiji ta'ala zai cire shi daga layi zai zama baya cikin waɗanda ubangiji ta'ala yake jibanta kamar yadda Allah ta'ala ce inna waliyya Allahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin to ba zai shiga cikin waɗanda suke as-salihin da Allah ta'ala yake jibanta su yake zama musu masoyinsu majibincinsu mai ba su kariya kamar yadda Allah ta'ala ce in aure ya uhu Illal almuttaqun masu tsoron Allah su ne kawai waɗanda suke waliyan Allah majibantan ubangiji wanda Allah ta'ala yake jibintar su wanda yake tsaya musu a cikin daburran wanda yake san su yake tausaya musu yake musu kyakkyawan tanadira da gobe kiyama to da zarar bawa ya manta da ubangiji to wannan mantuwar da yayi da ubangiji za ta jawo ubangiji ta'ala shi ma ya fitar daga sha'anin malai ya kawo mana fadar Allah ta'ala ya ce ya yi wallazi na amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladina nasu allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye shi wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar me ta aikata dan gobe wattaqullaha kuma ku kiyaye Allah inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah mai cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa wala takunu kallazina nasullah kada ku kasance kamar waɗanda suka manta da Allah fa an anfusahum sai Allah ta'ala ya mantar da su kawo da su ulaika humul fasiqun waɗannan su ne cikakkun fasikai ubangiji ta'ala ya kira waɗanda suka yi imani suka gaskata da annabi sallallahu alaihi wa sallama da littafin da Allah ya aiko shi da shi suka gaskata da ranar lahira da abinda ta kunsa na hisabi da aljanna da wuta suka zama masu lazimtar sa'a ga ubangiji Allah ta'ala ya kirawo su ya yi wallazina amanu ya ku waɗanda kuka da wannan sifa ta imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah saboda tsoron Allah shine jigon dukkan komai dukkan annabawa da Allah ta'ala ya aiko sun zo da maganar tsoron Allah ita ce gaya ta da'awar annabawa saboda dukkan umarnin Allah da hannunsa sun sun abinan tattara cikin kalmar takwa cikin kalmar tsoron Allah Allah ta'ala ya gaya mana da'awar annabawa kuma kan annabi Nuhu kazzabat qaumun nuhin al-mursalin qala lahum aquhum nuh ala tattaqun إذ قال لهم أخوهم لهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون حتى نشيماء النبي هود قال انا جاء من يا جاء موسى كذبت قوم هود المرسلين قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون حتى سوى متى على النبي لوط قال تعالى يا جاي سوى سوا عكا النبي لوط يا جاي موسى كلهم ولن الجمله بتاعتنا حتى لم متى اصحاب الايكه قال له شعيب قال له شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه haka duka annabawa abinda suka yi ta kiran mutane zuwa gare shi shine takwa da takwa din nan ta kunshi bauta wa Allah shi kadai da gujewa shirka ga Allah hada Allah da wani bauta wa Allah kamar yadda Allah ta'ala yake ya bukata ya karantar a cikin littattafansa gujewa abubuwan da Allah ta'ala ya haramta bal ba ubangiji ta ala ya sanya tsawa ita ce gaya ta saukar da alkur'ani alkur'ani abinda ya zo ya karantar da mutane ya sa musu ta tsawa tsoron Allah a cikin zuciya faraka ayar farko a cikin suratul baqara ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين فرك wannan takawa wanda bai yalda zai takawa to ya samu sa'ada ya samu sa'ada ta duniya da lahira kamar yadda wani ke cewa wala su'ara sa'ada ta jam'a mali ba tara dukiya ita ce sa'ada ba ita ce jin daɗi ka tara dukiya walakin na taƙiya huwa sa'idu mai tsoron Allah shine sa'id shine mai shine shine mai wanda ya samu rabauta ya samu arzikin duniya da lahira saboda ka Allah ta'ala ya kirawo muminai da mafi kyan sifar su mafi tsadar sifar su ita ce imani ya umarce su da takawa ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad kuma kowace rai alan nafsun nakira ce fi siyaqil amr النكرة في سياق الأمر النكرة في سياق الشر dukkan su a annasiha fi siyaqin nafi dukkan su fidul umum kowace rai kamar da Allah ya ce wa tajidu kullu nafsin ma abilat min khairin muhdara walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi jami'an laftadat saboda anan kullu nafsin ake nufi فلتنظر نفس ما قدمت لغد قوة ري تيدوبة ta karanta shafukan rayuwarta ta shiga akawun ɗinta ta ga meye a cikin akawun wanda akawun ɗin za ta buƙace shi gobe alghad a nan ana nufin alkiyama alkiyama yama tana da sunaye da yawa an ambace ta da suna daga cikin abin da Allah ta'ala ya ambace alkiyama da shi alqur'ani akwai wannan aya alghad ما قدمت لغد وان كلمه غد ادب عليه تكي ده ولا تدري وما تدري نفس ماذا تقصد غدا وما تدري نفس باي غدا اتبع بآل من قيامة من غد انا لفي القيامة لان يدى قتال ابن دعامة السدوسي رحمه الله يكي شوى لا زال ربكم يقرب الساعة hatta ja'alaha kaghat ubangiji bai gushe bai yana matso muku da kiyama kurkusa kurkusa har sai da ya sa muku ita gobe sai da ya kira wata gobe saboda a kusa take duk abin da zai zo duk abin da zai zo to kusa yake kullu atin qarib Allah ta'ala ce wal tanzur nafsun ma qaddamat ma qaddamat ay ma 'amilat abinda ta aikata abinda ta aikata li ghadin ay li ajli ghadin li ajli yawm al-qiyamah saboda gobe sannan Allah ta'ala ya sake cewa wattaqullah aka sake ta'kidin wancan wancan umarni wasu malamai shi ittaqullah na farko umarni ake nufi wattaqullah na biyu hani ake nufi wato can ku bi umarnin Allah na biyu kuma ku bar abubuwan da ya hana amma wannan magana ce tunda kalmar taqwa tana nufin imtisalu awamirin lahi wa sinabu rawami saboda ka ubangiji ta'ala zai zai iya akkada muku taqwa ko ya kasance ittaqullaha ta farko tana nufin ku tsuruci abinda za ku samu takawa ku yi aikin da zai sa ku zama masu tsoron Allah wattaqullaha kuma ta biyu ku doge ku tsaya akan wannan takawar kada ku yi abinda kuma zai rushe abinda kuka yi a baya kamar da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina Aminu, amanu Aminu, amanu Aminu kun yi imani ko aka ce ku yi imani ma'ana ku ci gaba da kulawa da abinda kuka samu na takawa kada kai kokari ka kusanci Allah da ayyukan ta'a kuma daga baya ka bar ka dawo ruwa inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah mai cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa Sai yace wala takunu kallazina nasullah kuma kada ku kasance kamar wanda suka manta Allah nasullah suka manta Allah ta yaya wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce nasullah ay taraku amrahu bima'ana an-nas an-nisyan huna at-tark suka fassara an-nisyan عندها الترك نسوا الله أي تركوا أمره طبعا هنا ابن الجوزي أزاد آه، المسير دا دا ونا البغوي شكين تفسير انكم عالم التنزيل بس مفسر نسوا الله بمعنى تركوا أمر الله فأنساهم أنفسهم أي أنساهم طاعة الله ابن تيمية كتوى wannan fassarar kwangwaba ce kwan baya ya zama da zunubin da hukumar duk ta zama abu guda ɗaya ne wanda kuma ba haka ne a nan ba nasullaha daban an sahum an hun daban duk da kace taraku amrallah amrallah shine da'at Allah din kuma kace fa an ɗa'atar da'at Allah ai fa an sahum ko fa dalahum yatrukuna da'at Allah kaka mai mai da. ka faɗa a farko shi kuma mai tawa a nabi yace wannan ba tafsirin ba haka ne ba Allah ta'ala tun san da ya halicci dan adam ya halicce shi bisa fitra ya halicce shi bisa fitra ta sanin Allah wa idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون saboda haka sun halittar farko da Allah ta'ala yayi ya halicci dan adam akan sanin akan fitira kyakkyawar fahimta ta ubangiji a zuciyarsa da wannan Allah ta'ala khalaqtu ibadi hunafa faja shaytan fashtalatuhum ash-shayatin فاجتالتهم الشياطين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهولانه أو ينسرانه أو يمجسانه خلق ابن تيمية ذاك جدا قدم يلا دوانا فطرة فطرة إن الله تعالى يعد تشيش فيك جريكا إن ذا زي تاشا أكنت ما ترى دوانا في أمور ما تو ألا زي نقا ألا زي نقا ولا أبو زي زولة دبارة يغربة تنسيق الثالث to idan ɗan adam ya samu shiriya ya samu shiriya ya rike shiriya to wannan shiriya ɗin za ta sashi ya tafi akan wannan fitira ɗin ta farko da da Allah ta'ala ya je yana son ambatan Allah ko da yaushe saboda san Allah da yake cikin zuciyarsa saboda alhabibu yuhibbu kasratu zikri mahbubihi in kana son abu kana son yawan ambatansa inda ka zauna sai ka ambace shi duk wani abu da za ka gani sai ya tuno maka shi musamman a ce abin yana da alaƙa, alaƙa da shi sai ka tuno shi amurru ala diyari diyari laila ukabbiru zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara saboda haka ya shiga kufan inda masoyiyar shi ta rayu har da ya shiga ma sai ya dauke masa hankali ya je ya taba wannan ginin ya taba wancan garin ya taba wannan shingen ya ce ba ba kuma shingen da ya dame shi ba wanda suka zauna a gurin za a habbata shay'an akarta min zikrihi saboda haka zai rika ambatan Allah ambatan Allah da zai rika yi kuma zai rika kara masa san Allah zai kara masa sanin Allah saninsa da sanin sunayensa da sifofinsa zai kara masa tawakkali da raja'i kyakkyawan fata ga ubangiji zai kara masa tsoro to wal aqsu bil aqs yayin da ya zama da ya manta da Allah ya daina ambatinsa to kuma zai manta da dukkan wasu haƙoƙin ubangiji har ma ya manta da haƙƙin Allah gaba ɗaya shi da nasullahu shi yasa wanda ake karantar da shi Allah ta'ala ake kiran wannan karantarwar tazkir kamar yadda Allah ce fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin muzakkir ma anta muzakkir ake kira abin tazkir tazkir tunatarwa ma'ana da can ka san abin akwai abin tare da kai to amma saboda wasu wata guguwa da ta taso da wata kura da ta yayyafe zuciyar sai ka manta da shi to yanzu ana tuna maka ne ana tuna maka ne ana tuna maka ne shi sa wa'azi ake kiran shi tazkir tunatarwa ba ta'arif ba tazkir saboda ka san abin yanzu ka manta to duk sanda laifuffuka suka yi yawa to mutum zai rika manta zai rika manta abinda ubangiji ta ala ya sanya a cikin zuciyarsa na fitira to wannan mantuwar ita ce ita ce Allah ta'ala yake faɗa nasullah fa nasiya fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi ومن الذين قالوا إنا نصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة kaga ubangiji ta'ala sai yake cewa kada su min mimma zukkiru bihi sai suka manta raban da aka tunatar suka manta wa'azin da annabawan bani Isra'ila suka yi musu saboda saboda laifuffukan laifuffukan sai suka sa suka manta ashe da can sun sani yanzu mantawa suka yi me ya jawo suka manta laifuffukan da yadda suke yawan laifuffuka wannan laifuffukan sukan sukan haifar da zuciya ta manta abin da yake larura ce lazima tare da haka yanzu zaka bi aka bi alqur'ani zaka yi ta ganin irin wannan to shi ne Allah ta'ala ce wala takunu kallazina nasu Allah fa ansahum anfusahum ansahum anfusahum sai ya mantar da su kawunan su me ake nufi da ya mantar da su kawunan su a yadda ɗabi'a su take shi ne su san Allah su bauta masa saboda wannan ita ce halittar farko da Allah ta'ala ya ya karbi alkawari a kansu in suna tsatsan annabi adam alaihissalam Sun suna alamul arwa ubangiji ta ala ya karbi yanzu sun zo duniya haske ƙyanƙyalin duniya ya kwashe su sun manta an tunatar da su amma sun yi burin to shi kenan sai Allah ta'ala ya mantar da su wannan abin da ya faru na bijirewa Allah da bijirewa kakonsa da fadawa cikin laifuka sai su ya haifar musu suka manta kawunan za ka duk abin da yake maslaha su wanda zai gyara rayuwarsu a duniya ya gyara musu rayuwarsu a lahira sun manta da shi shi yasa ba za ka yi mamaki ba ka ga wanda ya bar Allah ya nufi abin da yake halaka ce ga dangane kai ka hanko ta halaka ce amma shi yana ganin ba halaka ba ce ka gan shi yana yin wasu abubuwa da dabbanci da tunatanci sai ka yi ta mamaki ya za a yi ɗan adam da yi wannan ka ga wasu nau'uka na saƙon Allah wanda dabba a cikin dabbobi ma ba a yi sai ka shi yana yi shi ne fa'ansahun an fusahun bai san ma shi waye ba ya manta gayarsa ya manta manufar da Allah ta'ala ya halice shi saboda ita saboda ka ya manta dukkan wata maslaharsa ta duniya shi yasa ubangiji ta ala nuna akasin haka ga mumini dan mumini ya zama mumini ubangiji ta ala zai masa kyakkyawar rayuwa a man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba falanuhyiyannahu hayatan tayyiba fi ma'anan duniya a nan duniya za mu masa za mu haɗa shi da kyakkyawar rayuwa wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wannan a lahira saboda haka wanda yake mumini ubangiji ta'ala zai sanar da shi abin da yake maslaha shi zai abin da yake zai amfanar da rayuwarsa ta duniya ya amfanar da rayuwarsa ta lahira shi zai amma wanda yake ne ba ko ya fantare ba to zai yi tafa ganniya ne a cikin rayuwarsa wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun زي كما غمياني زي زي ما كفلني رب كلني زي سيدنا يكي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولا شيء ما أن أرفع أنكارهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا نسوني إيه فاسقين كما يتعالى تعالى يصف أنت منافقي يصف أنت منافقي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون يقول نسوا الله فنسيهم لما أبنيه نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون هكذا وأن suka تكا كنجلي وعلا تعالى سواء a yahudi ne a nasara ne ko a mushrikai ne ko a munafukai ne duk wannan sifar ta tabbata a kansu mun ji inda Allah ta'ala ya sifanta yahudawa Allah ta'ala ya sifanta yahudawa da da cewa sun manta abin da aka aka yi musu wa'azi da shi ya sifanta nasara su ma da cewa wala su hasan mimma zukiru bihi haka nan مشركي الله تعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون التي فاليوم ننساهم كما نسوا سوما مشركي هذا suka manta da rayuwarsu suka manta da Allah على rayuwarsu ta to haka su ma munafikai nasullaha fa nasiyahu haka dukkan wani wanda zai bar tafarkin Allah kama tafarkin shedan to ba abin mamaki bane dan ka gan shi yana yin wasu abubuwa na rashin hankali na tumatin abin da zai zama akwai wani abin da za ka gashi a gurin sa kamar jin daɗi ne kai ko mai za a baka ba za ka yi ko mai za a baka ba ka amma shi rigima ake ya samu wannan to shine malam yace fa amara bi taqwahu wa laha an yutashaffa an yatashabbaha ibaduhu almu'minuna biman nasiyahu bi tarki taqwahu Allah ta'ala ya umarni da abi tsoransa ya hada muminai ya hana bayansa muminai su yi kamanceceniya ga wanda ya manta Allah ta hanyar barin tsoron Allah وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه عاقب أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه Allah ta'ala ya bada labarin cewa ya yi ma wannan hukuma ko ya san ya yi hukuma akaba man taraka taqwa afwan annahu akaba man bi an ansahu Allah ta'ala ya fada labarin cewa ya yi hukuma ga wanda ya bar tsoron Allah ta hanyar ya mantar da shi kansa ai an sahu masalihaha ya mantar da shi maslaha kansa wa ma yunjiha min azabihi da abinda zai tsirar da kansa daga azabar Allah wa ma yujibu lahu alhayat alabadiyya wa kamal lazzatiha wa sururiha wa na'imiha da abinda zai ainihin wajen masa rayuwa ta har abada da kamalar jin daɗin rayuwar da farin cikinta da ni'imanta fa an sahu zalika kullahu Allah ta'ala ya mantar da shi wannan gaba ɗaya jaza'an lima nasiyahu min azalatihi wa khawfihi wal qiyam bi amrihi sakamakon abin abinda ya manta na girman Allah da tsoronsa da tsayawa da umarnin Allah fatara al'asiya muhmilan li masalihi nafsihi sai ka ga mai yawan sabon Allah yana yin watsi da dukkan abin da yake maslaha ce ga kansa mudayyi'an Allah yana tozarta abin da yake maslaha ta ce kada aghfara Allah qalbahu an zikrihi Allah ya gafalar da zuciyarsa ga barin ambatan Allah wata ba hawa ya rika bin san zuciyarsa wa kana amruhu furda al'amarin ta dai ya zama a sakon kwarce قد انفرضت عليه مصالح دنياه واخرته مصالح دنياه واخرته مثلا الدنيا دنيا لتلا يرى بالتاور تلوزي تاواتي متى وقد فرط في سعادته الابدية يا يسكتشي دندنه جدا انسى نهار ابدا واستبدل بها ادنى ما يكون من لذة انما هي سحابه صيف او خيال او خيال طيف ya canza rayuwarsa ta har abada jin daɗinsa na har abada da wani abu na jin daɗi na nan duniya wanda kafar hadarin kaka ne da baya zama ko kuma mafarki abinda mutum yake ganin a mafarki khayalu kai ko tunani abinda mutum yake tunaninsa ba gaskiya ba amma zuci kwakwalwarsa ta yi tare a masa to haka ya ɗauki abinda yake karya, abinda yake ba gaskiya ba abinda yake holoko ya canza ya canza rayuwarsa ta har abada rayuwarsa ta jin daɗi rayuwarsa ta lahira da wannan ahlamu naumin aw ka zillin za'irin inda nabila da misliha da yukhda'u wanda ahlamu naumin mafarki ne mafarki ne na bacci ko kuma inuwa ce mai zuwa ta tafi innal labiba bi misliha la yukhda'u lalle mai hankali ba a rudarsa da irin wannan wannan batuttuka ne na imran ibn hittan ɗaya daga cikin manyan khawarij wanda aka shi ne mai wannan baitin أحلام نوم أو كذل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدأ كما ابن ابن القيم يقع بيت اشكي عدة الصابرين وكما أشكال لك من سمفتاه دار السعادة أقول بيت اشكي خزانة الأدب آه، أبيات سنة الأدب وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها قال لك شيئا ننزام مداكتا سيكم كراتون قبل إن شاء الله أبن مكي ليلي الله تعالى يبام لادا أبن مكي فتانا كسكري الله تعالى ياتي منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته